assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ina roƙon Allah da sunayensa tsarkaka ya ƙara wa malam lafiya da imani Allah ya jikan iyaye da malaman malam ya saka musu da gidan aljanna maɗaukakiya tare da sauran al'umma baki ɗaya wannan addu'a tana da zaƙi matuƙa da gaske ina ƙaunar malam don Allah to Allah da kake so na dan shi ina roƙon ya so ka hakan yasa a duk lokacin da nake sauran karatun ka nake jin nishadi da ƙarin takawa babbar magana to mu ma Allah ya ƙara mana takawa ninkin ba ninki ita takawa ba ta yawa har mu rasu mu koma zuwa ga Allah muna neman ƙari bare irin mu da muke masakin Allah ta'ala ya yafe mana inda muka yi daidai Allah ya karba tambaya ta ita ce mace ce a duk wata in za ta yi menses sai ta yi ciwon ciki mai tsanani wanda hakan ya sa sai ta sha proxicam taps tukun ta dawo hayyacinta don tana ma fita a hayyacinta amma in har ta sha yana rage wasu kwanaki kamar kwana ɗaya ko biyu a cikin normal days da ta saba yi na al'ada to za ta irga normal kwanakinta ne ta yi wanka ko za ta yi amfani da kwanakin da mensis din ya ɗauke ina yi wa malam fatan alheri shi da iyalansa baki ɗaya a sha ruwa lafiya to na gode allah ya saka da alkhairi a magana mafi inganci za ta fara sallah daga azumi ne daga ran da jinin ya ɗauke ba sai ta jira kwanakin ba idan muka duba cikin majmu'un fatawa na sheikh muhammad bin sale al-uthaymin al wahaibi at-tamimi rahmatullahi alaihi mujalladi na goma sha tara lamba na biyu da sittin a ciki ya amsa tambayan nan ya ce dukkan mace da ta samu shan wani magani ko pills ko wani abu da ya takaita kwanakin al'ada in tana kwana takwas ko bakwai yanzu da ta sha sai dawo kawai ta yi kwana biyar sai jinin ya ɗauke ya ce a ƙa'ida daga ran da ta daina ganin jinin za ta fara ibada saboda me saboda ba kwanakin ake cewa dole sun kai ba kwanakin ta nan ana daukan su mafiya rinjayen kwanaki ne amma ba wahayi ne ya ce dole sai ta yi takwas ba sai ce ran da ta daina ganin jinin al'ada daga ranar shikenan sai ta ci gaba da me da yin azumi da sallah ya kafa hujja da magana da Allah ta'ala ke cewa wa yas'alunaka anil mahidh قل هو أذى فأتزل النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين wannan cikin bakara aya ta 222 kaga Allah ta'ala da yace ce suna tambayanka akan jinin al'ada ya rasulallah ka ce musu ƙazanta ne su nisanci mata a lokacin da suke cikin al'ada idan suka tsarkaka kaga Allah bai ce in period din suka sai ce in suka ga tsarki fa idza tadahara fa atuhunna daga sun gama tsarki shikenan kaga in sun ga tsarki shine maganar so raka in kina kwana takwas ko baki sha wani magani ba kawai wata ran sai dauke miki bayan kwana hudu to take kawai sai ki cigaba da ibadan ki ba sai kin ja takwas ba wannan shine ka'ida don ana kula da me da daukewan ne ba wai mene kwanakin da kika saba ba don ayat ta fito da hukuncin a fili wallahu ta'ala ده ألم